yanzu kuma sai wata matsala da take neman gagarar hukumomi a najeriya wato batun almajirai masu barace-barace a kan titi wannan matsala dai ta shafe shekara da shekaru ana fama da ita kuma duk yunkurin da aka yi a baya domin samun mafita har yanzu ba a yi nasara ba a jihar nasara wacce ita ma ke fama da wannan matsala ta almajirai wata matashiya wacce ke ɗaya daga cikin matasan afirka da suka halarci shirin ƙara ilimi na mandela fellowship a bana a nan amurka Aisha Rulwani tana ƙoƙarin koya wa almajirai sana'ar yin takalma a zaman da wata hanya ta yaƙi da matsalar. Harkan almajirai da nake yi, so da na zo nan ma focus project ina is on the almajiri um, children. We are working on project da za mu musu vocational training center a cikin within the almajiri makarantu yadda yaro ba wai zai je wani kawai ya koyi karatun Kur'ani. zai koyi sana'a ya zama kuma duk abin da za su producing kamar manya-manyan almajiran za su iya producing wani abu a vocational training center sai kuma mu haɗa su da market a saida saboda a samu kuɗin da aka generating a kawo a ciyar da almajiran kaga zai hana mm, matsalan bare-bare da suke yi suna yawo a gari so we are trying to mu samu hanya a sustainable hanya na san um, gwamnati like the past government suna ta kawo kikiro dai hanyoyi da za a kula da harkan almajirancin batun da na fara training almajirai na kamar ka a akwanga yanzu yawancin almajiran ba duka bane eh suka yi set no business din su amma zaka gansu da takalman su da karka ga almajiri yana yawo ba takalmi Da daga sun amfani da taya sun dan sa igiya sun yi takalmin su sun sa suna yawo so based on that sai na tunani ce to how about a dinga musu shi vocational training center a cikin makarantar yadda duk almajiri da ya zo ba kawai karatun kur'ani zai koya ba zai koyi sana'a sana'an nan kuma za su iya producing abin da za su ciyar da su kuma sana'an nan za su iya in sun gama makarantar za su iya dogara da kansu da wannan sana'a su abin nan su samu aiki ko wani abu sai kuma mu ba wai kawai za musu vocational training center ba we are trying to work on based on horo da na samu a makarantar da aka kai ni a nan sun ce wai in yi kokari irin in samu a form of certification da ministry of education yadda duk almajiri da ya goyin through vocational training a makarantar shi zai samu certification da zai sa ya iya samo aiki da based on horon sana'a skill da ya acquiring a makarantar to an haɗa ni da wani um, he's into irin advocacy da kuma training youth haka nan america so sai ya ya yi offering ya ce ni da na zo ma irin i was just ina sharing idea ne nake ce mishi ga abin da nake so in yi a makarantar almajirai sai ya ce mun ha ai wannan idea is a very sustainable method tunda i've even tested it kuma na ga irin if um, ripple impact in so he was like to in how about he help me source funding da za mean vocational training centers in ya ce in zaɓin kamar makarantu guda goma haka sai na zaɓi makarantu guda goma like different states uh, I took biyu dai a nasara suke sai na ɗauki akwai ɗaya a sokoto abuja bauchi haka daidai muka haɗa so duk wani makaranta kowane makaranta a cikin makarantun bespoke dai za a yi musu vocational training centers ba wai duka abu ɗaya za a dinga yi musu ba based on resources da suke da shi a garinsu kamar mu nasara muna da clay a shabu na yin pot irin pottery ina so muna son mu dinga irin su kasko su pot da sauransu yadda za mu hada da yan kasuwa da suke siya za mu yi shi in a standard way da za a dinga saida musu in sun yi sai kuma muna son mu koya eh, yin takalmin da kuma maybe dinka uniform sewing yadda in sun dinka uniform za mu samu ko contract daga ko government ko wani abu haka dai a dinga dinki ana tura wa ana sayarwa ana generating revenue a kawo